daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alpha radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau juma'a 27 ga watan afrilun shekarar 2018 Shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. A yau Juma'a ne aka yi wata ganawa mai cike da tarihi domin ko shugabannin koriyoyin nan guda biyu wato na arewa da na kudu sun gana a bakin layin da ya raba kasashen nasu biyu. Ministocin kungiyar tsaro ta neto za su gudanar da wani taro yau Juma'a a Brussels. tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a gabas tsakiya ta yi gargaɗi a jihar alhamis cewa muddin aka bar zirin gaza a buɗe to rikici na iya sake ɓallewa to majalisar dokokin najeriya ta yi barazanar tsige shugaban muhammadu buhari bayan da ta ce ta gano ya yi amfani da wasu kuɗaɗe ba tare da neman izinin ta ba lamarin da ya janyo zazzafar muhawara da rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun This one, this expenditure has not been appropriated by National Assembly and uh, therefore it breaches the position of our constitution. Kuɗin nan ba an ce ya ɗauka ba ne ya sa aljibayen wasu mutane. Kuma ya babu martaban ya ce eh na yi abu kaza amma muna so ku ku gyara shi. Za ku ji kan waɗannan kuɗaɗe ne, to ko da yake ƙura ta lafa amma za mu leƙa birnin Maiduguri ku je da wani yankin birnin ya kasance bayan wasu harbe-harbe da aka ji da yammacin jiya. mutane mata da maza da yawa suna ta yawo a kan wannan titi saboda gudun abin da ke faruwa a maiduguri nan kuma jami'an tsaron da ke ta sintiri sannan muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda jummai ali za ta gabatar Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim a yawa, wanda zai karanto mana labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. a yau juma'a ne aka yi wata ganawa mai cike da tarihi domin ko shugabannin kuriyoyin nan guda biyu na arewa da na kudu sun gana a bakin layin da ya raba kasashen nasu biyu kuma har sun yi musabaha wannan ganawar da tana zuwa ne kafin taron kolin da kasashen za su yi shugaban koriya ta arewa kim jong un bayan sun gaisa sai ya tsallaka bakin iyakar koriya ta kudu tare da shugaba mu in yana cewa yana mai cike da farin cikin saduwa da kai daga nan kuma sai kim ya gayyaci mun shi ma ya tsallaka zuwa koriya ta arewa na dan wani takaitaccen lokaci kafin su sake komawa bangaren koriya ta kudu wannan dai shine karo na farko da za a ce gidan sarautar kim ya taka a kasar kudancin koriya ta kudu tunda aka kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu a shekarar 1953 wannan dai yana zuwa ne a yankunan da ake yi na kawo ƙarshen yaƙin cacen bakin da ke tsakanin su wannan dai ya zamo karo na uku na babban taron koriyoyin guda biyu domin ko an yi kwatankwacinsa a shekarar biyu da kuma shekarar bakwai duka a koriya ta arewa ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tsaro ta neto za su gudanar da wani taro yau a juma'a a brussels kuma zaman tankin da ake yi a rasha shine babban ajandan taron babban taron ku ya biyo bayan wato makonni ne da kasashen yammacin turai suka yi suna zargin kasar ta rasha da laifin amfani da guba wajen kashe wani tsohon mai leken asiri da ke zaune a birtaniya hawa kuma an samu ƙarin zamar ɗarɗar da kasar ta rasha lokacin da da ƙawarta rasha da kawarta syria ita ma aka yi zargin ta kai hari da makami mai guba wannan ya sa amurka faransa da birtaniya suka kai mata hari sai dai wannan harin ba koriya ba ƙungiyar ta ce ta shirya shi ba illa kawai ta ba da goyon bayanta sakatare jan na kungiyar jan stolzberg ya faɗa jiya alhamis cewa har yanzu dai babban kalubalen da taron zai fuskanta shine abin da ya kira mummunar tabi'o'i irin na ƙasar ta rasha wakilin majalisar ɗinkin duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a gabas da tsakiya ya yi gargaɗi a jiya alhamis cewa muddin aka bar zirin gaza haka na hankaɗe to rikici na iya ɓallewa don haka akwai buƙatar kar a bashi a buɗe ba shakka zirin na gaza yana kan hanyar shiga matsala domin yanzu haka da muke magana sakamakon matsin lamba akan abubuwan da ke nasaba da fashewa haɗi da rashin samun ayyukan jin kai da suka dace da rashin tsaro haɗi da al'amuran da ke da alaƙa da siyasa su ne suka haddasa kan nicole mm, shi ne yake wannan kalamin sa'in da yake wa taron wata-wata na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayani akan rikicin palestine da isra'ila ya ce idan wani rikici tsakanin hamas da isra'ila ya sake barkewa to ba shakka hakan zai kawo mummunar koma baya ga falisina wanda ke zirin gaza ya ce amurka ta jima da daukan hamas a matsayin 'yan ta'adda da suka jima suna ta'addanci a yankin na zirin gaza domin falistinawa da suka haura miliyan biyu ne suke zaune a gaza cikin mummunar yanayin talauci gaza dai ta jima tana fama da rikici iri daban-daban har sau hudu a cikin shekaru goma sha biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ziyarar shugaban amurka donald trump zuwa kasar birtaniya da aka jima ana jiran a ga yaushe ne zai kai wannan ziyara to yanzu dai an sa ranar 13 ga watan yuli ziyarar za ta kasance a matsayin ziyara aiki ce wanda a lokacin ziyarar ce zai gana da sarauniyar ingila elizabeth a jiya alhamis ne dai aka fidda wannan sanarwa daban-daban daga sakataren yada labarai na fadar white house sarah huckabee sanders da kuma fadar prime minister na birtaniya da ke lamba goma titin downing samar da wannan lokaci na wannan ziyara abu ne da ke cike da wahala in ji andrew marshall mataimakin cibiyar sadarwa ta amurka ya ce an samar da wannan lokacin ziyara ce cikin wani mummunan yanayi domin ko shugaba trump ya yi wasu mummunar kalamai marasa daɗi ta kafar sadarwa na zamani a kan magajin garin london wato salman khan masu bincike na majalisar ɗinkin duniya sun gano wasu kaburbura da aka binne mutane da yawa a wuri guda a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wurin da aka kwashe kusan shekaru ashirin ana faɗar kabilanci wani sabon rahoto ya ce tawagar samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya gano wurin da suke tuhumar cewa an binne mutane masu tarin yawa a cikin rami guda a watan da ya gabata a gundumar ituri inda cikin 'yan kwanakin nan ne fada ya sake barkewa wanda ya dalilin jefa garuruwa da ƙauyuka cikin halin damuwa domin hakan ya yi dalilin mutuwar mutane har sama da 260 sai dai mahukuntan kasar ta congo sun ce su basu da wata masaniyar akan kabarin da aka binne mutane masu yawa amma sun buƙaci jami'an na majalisar ɗinkin duniya da su basu takardar rahoton su guda domin su gani tun a cikin shekarar 1999 ne dai fada ya barke tsakanin manoman yankin leddu da ke gabashi da kuma makiyaya faɗan kuma yana da nasaba ne da batun fili siyasa da bambancin da ke tsakanin 'yan kabilar ta hema waɗanda galibinsu manoma ne da kuma makiyaya. Ladan Ibrahim a yau ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To da farko hukumomin tsaro a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce kura ta lafa bayan da aka ji wasu harbe-harbe a wani yankin Maiduguri, babban dimbibinin jihar da ta sha fama da matsalar Boko Haram, lamarin da ya sa mutane suka bazama domin neman mafaka. lamarin ya faru ne da yammacin jiya kuma wakilinmu haruna dauda biyu ya zagaya birnin a lokacin da aka ji waɗannan harbe-harbe ga kuma abin da ya aiko mana sunan ina kan ɗaya daga cikin titi a cikin gari maiduguri da kuma mutane mata da maza da yawa suna ta yawo a kan wannan titi saboda gudun abin da ke faruwa a maiduguri nan kuma jami'an tsaron da ke ta sintiri wato suna kaiwa da kawa game da sa ido kan abin da ke faruwa sannan ku ku yan jidari ne an polo an ne me ke faruwa ne a polo ta kame me kawai gudu kuka fare. To an ce ana ta jin karan bom. Eh. Yanzu na za ku je ke na ganki da yanki. Je wannan ne. Me suna unguwa? Bolori? Gidan kakan ma na gane. Okay. Yar yanki ne wannan diga? Yan yanki ne? To Allah ya kare. Kai ba ina za ka je? Ba ku san da za ku je ba? Eh. Daga na kwabto? Silimanti. Silimanti? Mu a Najeriya na malamin mu An ce ana jin karan bom ma wurin gaske ne inda kwabto? Eh. Mutane duk suna gudu? Eh. ya ku kai har da takalman ka hannu uba da za ku je ba garo wajen waye wata yaya mu idan yayan ku an da kuna yawan mashin bala an da ba mashin wannan kanin ku ne mai gida daga na kai kai wajen barak ne amma ku a wanda ya ga yaran da idan su a cikin ku ko kun ji kara ne kuka fito eh kun ji kara muna aiki a wajen da muka ji kara ne to Allah kare mama na me yake to me yake faruwa ta kamar me to ku kun ga wasu ne hakan nan da idan da nan ku ko kun ga ana gudu kuna jin kara sai kwafta to ina masu gidan naku gashi tun na ku da goyo to Allah kare tuni da rundunar sojan Najeriya ciya ta bakwai da ke garin Maiduguri ta fitar da sanarwa inda ta yi kira da jama'a da su kwantar da hankalinsu wanda ta ce tana kan wannan lamarin da haka kada jama'a su tsorata kan wannan batu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah ya kyauta. To wannan hari da aka kai a birnin na Maiduguri na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar haɗin gwiwar dakarun da ke yaƙi da mayakan Boko Haram a yankin tafkin caji ta ce tana samun nasara a wani sintiri da ta yi wa take da Operation Amni Fakat kamar yadda babban kwamandan rundunar General Leo Irabo ya bayyana a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga Abuja. General Irabo ya ce sun halaka kimanin mayakan Boko Haram guda 59 an damke guda biyar a raye yayin da aka cafke ƙarin wasu 'yan kunar bakin wake bugu da kari general leo erabo ya yi bayanin cewar sun kuma samu nasarar cafke motocin mayakan na boko haram guda shida waɗanda ke shaƙe da makamai yayin da suka rugurguza rumbunan abincinsu da kuma kayayyakin amfaninsu na yau da kullum a zirin na tafkin chadi operation is um, progressing um, very well you know that um, you know for us the multinational joint tax force wannan aikin na samun nasara sosai ka san mu a wannan runduna ta kawancen kasashen yankin tafkin chadi muna aiki ba kawai mu ya mu kadai ba har ma har da dakarun da ke kasashen da ke wannan yanki muna fitattakan mayakan boko haram a wannan ziri za mu ci gaba da murkushe su har sai mun ga bayan su uh, uh, wannan farmaki dai na operation amnifacat ya biyo bayan nasarar da aka samu ne a operation ruwan kada da wannan runduna ta gudanar a baya a cewar masanin tsaro air commander ahmed tijjani baba gamawa wannan nasara na operation amnifakat da rundunar kasashen yankin tafkin chadin ke samu a halin yanzu bai zo masa da mamaki ba a dalili kuwa idan ka duba saboda dabarun yaki da ake da shi a yanzu da yadda aka fahimci shi kansa wurin da yadda su kansu yan boko haram yadda ba kaman da yadda suke ba duk an riga an kashe ce musu dukkan lakokin su ga wani al'amari na tsaro da ake a wannan tafki kuma yadda aka samu haɗin kai domin a tafi tare a tsira tare a wannan abu bai zo da mamaki ba kwarai da gaske ai idan ka duba yanzu su kansu waɗannan dakaru sun riga sun san yanayin wurin sun riga sun san logar wurin sun riga sun san inda za su tafiyar da ayyukansu da sauransu tun da a kullum abubuwa da fahimta ake yi saboda haka wa'annan abubuwa za a ci gaba da samun nasarori hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria yanzu kuma sai siyasa har ila yau a najeriya inda majalisar dokokin kasar ta yi barazanar tsige shugaban muhammadu buhari bayan da ta ce ta gano ya kashe wasu kuɗaɗe da yawan ya kai dala amurka miliyan 496 waɗanda aka amfani da su wajen siyo jirgin yaƙi na sama domin ƙarfafa sha'anin tsaro a najeriya tama masu gomayen shugaban sun kalubalanci wannan matsaya ta barazanar tsige shi shugaba buharin ga wakilin murya amurka madina dauda da ƙarin bayani majalisar sun ɗauki hanyar yin hakan ne a lokacin da sanata Matthew Iregede ɗan PDP daga jihar Edo ya tashi tsaye ya nuni cewa doka ce ta baiwa majalisar hurumin amincewa da duk wani kashe kuɗi da za a yi wajen yi wa ƙasa hidima. This one, this suspension has not been appropriated by National Assembly and uh, therefore it breaches the position of our constitution. An kwashi lokaci mai tsawo ana muhawara akan wannan batun. Daga baya shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya ba da umarnin cewa Let us send it A nan Saraki ya ce abin da ya kamata shine kwamitin kula da harkar shari'a ya duba mana wannan batu a yi bincike a gani shin shugaba Buhari ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa ko a'a. To da yake zauren majalisun biyu ne suka yi wannan yunkuri na tsige shugaba Buharin. Honorable Inusa Ahmed Abubakar, ɗan jam'iyyar APC daga jihar Gombe, yana mai ra'ayin cewa 'yan adawa ne ke tada zaune tsaye a majalisun biyu duka. al to tubihul mahadura. Ai an ce necessity is the mother of invention. Doctrine of necessity kuma sautari an yi shi. Doctrine of necessity ne aka yi amfani da shi gulla jantar ya zama shugaban kasa. Don babu doka an samu lakuna. saboda haka kuɗin nan ba an ce ya ɗauka ba ne ya sa aljihayen wasu mutane ba ya ɗauka ba ne kuma ya babu martabanmu ya ce eh na yi abu kaza amma muna so ku ku gyara shi to me laifi a ciki shi ma honorable ahmad babba kaita dan jam'iyyar apc daga jihar katsina ya ce ba a najeriya kaɗai shugaba ke ɗaukan irin wannan mataki ba in harkar tsaro ta zo babu wani abu da ake saurari dan in ka ce wai sai ka tsaya ka bi zaurukan majalisa sun baka to kila illar da za a yi maka ta wuce waɗanda ma ba su cikin irin yanayin da muke ciki irin su ƙasa amerika faransa da ingila ko kwanan nan sun je ba tare da zartarwar majalisocinsu na tarayya ba sun je sun kai ma ƙasar siriya hari nan gaba kaɗan za a ba da rana da shugaba buhari zai yi wa haɗaɗɗiyar majalisun biyu bayanin dalilan da ya sa harkar tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa duk da maƙudan kuɗaɗe da ake kashewa wajen inganta tsaron Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To idan Allah ya kai mu a mu na hantsi za ku ji tsokacin da masana suka fara yi dangane da ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari zai kawo a mako mai zuwa a nan Washington. Inda gugu ke cewa karfe ɗayan dare ne da minti sha shida yanzu kuma ga shirin lafiya. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shaka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilu ta kowace shekara rana ce da aka keɓe domin jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro. Haka kuma dama ce ta nazarin yadda ake yaƙi da wannan cuta da kuma gabatar da sabbin dabarun yaƙi da ita. taƙin yaƙi da zazzabin a bana shine kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro kwata-kwata. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana son a maida da hankali a kan rigakafi da aka ce ya fi magani. Wannan dabara tana da muhimmanci wajen rage irin ɓannar da zazzabin cizon sauro take yi, cutar da ke kashe fiye da mutane dubu ɗari hudu a kowace shekara. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana son ƙasashe su ƙara ƙaimin yaƙi da wannan cuta. Ƙungiyar ta buƙaci a rage yawan kashe mutane da zazzabin ke yi da wajen kashi 40 daga cikin 100 kan shekara ta 2020. Domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, ƙungiyar lafiya ta duniya tana son ƙasashen da suka fi fama da wannan matsalar ta zazzabin cizon sauro, musamman ƙasashen Afirka su ƙara mai da hankali wajen yin rigakafi. madalla yanzu kuma ga likitan kunan dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara da wasikar da muka samu daga wajen rilwanu ibrahim da ke garin waba ne ina fatan na faɗi garin nan daidai <laughs> a can jihar adamawa ya ce wai wanda ya kamu da cutar daji ba a yi masa allura? a ai ba inda mutum na cutar daji ana iya mashi allura kuma akwai magunguna kala-kala da ake ba mai ciwon daji hajiya akwai wani ana masa allura amma duk ciwon daji bai hana mutum allura ba to ni ina ganin kamar yadda na fahimci tambayar tana eh. yiwuwa kila an gaya masa akan cewa duk wanda yake fama da cutar daji ba za a masa allura ba kila an masa allura wani abin zai same shi ba gaskiya ba ne ai <laughs> wannan kamar canfi ne hajiya <laughs> to to ina fatan malam rilwan ibrahim yana kusa shi kuma a attahiru hashimu a garin yarima karamin hukumar gasor a can jihar taraba najeriya ya ce wai shin akwai alaƙa ne tsakanin ciwon haƙori da rashin ƙarfin gaban namiji? A ta wannan ba wani alaƙa hajiya. duk lokacin da mutum ke ciwon haƙori ai wani lokaci a yi ciwon haƙori ya tsanani ma yakan sa mutum bai iya komai amma ciwon haƙori bai rage ƙarfin komai hajiya eh to kamar yadda na fahimci abin ina ganin kamar yana ganin cewa ko idan mutum yana ciwon haƙori din haka zai shafi ƙarfinsa ƙarfin ba zai shafi ƙarfinsa ba hajiya to To shi ma dai camfin ne ko? Eh camfi ne <laughs> To wannan fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayanin da kai mana. To sai kuma tambayar da muka samu daga wajen Sani Umar na Liliya Makuku ya ce me yasa ne idan ya ci nama sai haƙoransa su yi ta ciwo ko dai rashin samun wadataccen nama a yaushe ne yake sa hakan ko kuma haƙoran nashi ne suke da matsala. To likita. To hajji ai haƙorin nashi ne suke da matsala ba rashin cin naman kowane lokaci ba ne. Eh domin hakorin ne ba kowane matsala a cikin haƙori ya kamata ji wani likitan haƙori a duba. Yawa in ya je kamar yadda ya rubuto wasiƙan nan sai ya ma likita bayani ko? Eh, in ya bayyana mashi za a bincika a tabbatar da abin da ke faruwa a hakorin nasa. To shi kuma Comrade gidan Yusuf na fada daga can jihar Gombe yana son ya san menene ulcer. to ai abin da also yake gyamban ciki ne abin da ke faruwa kin san cikin mutum yana akwai abubuwa da ke kare cikin dan adam akwai wani abu kamar ah, majina majina da wani abubuwa da suke kare cikin dan adam to wannan akwai wani kuma ruwa ruwa da ke cikin dan adam ana kiran shi acid to wani lokaci domin waɗansu abubuwa to wannan garkuwan shi wannan mai kama majin shi ke kare cikin to wani lokaci domin wani dalili wani garkuwan nan takan bata da karfi to sai sa wannan ruwa ruwa din wanda ke taimaka ya narkar da abinci a cikin adam sai cinye fatar sai sai sa gyamban ciki to ya ce idan mutum ya kamu da cutar ana ana mu mutum aikin tiyata ne don ya ce ana hidar ne to yawanci amma in da mutum kawai ya same shi haka ada akwai magunguna yanzu da ake bayarwa kamar kala uku dole a baka su baki daya na farko akwai irin kwayan cuta da yanzu an gane yana cikin cike sa gyambon cikin wani wani helicobacter to wannan dole a baka wannan maganin kwayan da zai kashe kwayan cutar akwai wanda zai rage karfin shi acid din nan da kuma ana baka magunguna iri uku ake bayarwa to kuma dole ka sha magungunan nan guda uku na wurin mako biyu zuwa wata ɗaya ko da ka ji sauki dole ka ci gaba da sha hajiya to amma ba ta tsananin da za a ma mutum aikin tiyata to akwai wani lokaci da in ya tsanani in dai mutum na da shi bai san yana da shi ba eh. to gyamban zai tsanani sai sai cikin mutum ma sai ga kamar jini ya taru a cikin cikinsa to wani lokaci yakan iya halaka mutum amma wannan in ya tsanani ana iya abin da ake yanzu akan eh. sa wani irin bututu ne ta bakin mutum a cire jinin sannan a gyara duk inda jinin ke fitowa To. Eh, yanzu ba a buɗe cikin mutum yanzu ta akwai na'ura da ake sa ta baki za a iya ganin komai da ke cikin cikin inda jinin yake akwai wani abu mai kaman zafi kaman haske yana iya toshe duk inda jinin ke fitowa. To so in aka yi wannan din za a warkar kenan? Eh aka yi wannan jinin ya tsaya za a ɗebe duk jinin da ke ciki din sannan a ba mutum magani aka yi wannan yana warkar da mutum. To ana warkarwa kwata-kwata? Eh ana warkarwa kwata-kwata amma dai dole mutum ya bi abubuwan da likitoci suka ce yi. To, Allah ya sa a dace. Amin, amin. To, likita Malam Comrade Babangida ya sake wata tambayar. To. Ya ce, me yasa ne a lokacin sanyi, wai sai ya rika baya jin daɗin irin iskar da yake shaƙa, sai ya rika jin cikin hancinsa yana masa ciwo. Ko akwai wata shawara da zaka bashi? To, lokacin sanyi, eh. kin san iskan da ke shigowa iskan ma ta dan bushe to in ta shiga hancin mutum takan busar da hancin mutum To rashin rashin damshin cikin hanci ɗin shi ke kawo wannan domin ya kamata kowane lokaci hanci mutum yana damshi. Eh, to in yana wannan yana samun wahala domin lokacin sanyi akwai abubuwa da akwai abu da ake sa bayarwa likita ke bayarwa za ka matsa ka sa a hancinka to sai ƙara danshin kuma ya rage tsananin wannan abin da kake ji. amma ya je likita akwai magunguna yanzu da ake bayarwa ya taimaka kwarai da gaske wato lokacin sanyin kenan eh a lokacin sanyi akwai ɗansu kuma lokacin sanyi za ga hancin yana ƙaiƙayi ya bushe wani lokacin gama in ka so ka fitar da majina sai gama jini jini na fita domin bushewar cikin hancin ke kawo wannan amma idan mutum ya je gun likita dai za a za a bashi magani eh akwai magani da ake kuma akwai wani abu da ake ba mutane lokacin sai zaka iya fetsa shi a cikin hancin ka kowane lokaci sai ƙara damshin hancin to wanne kan rage wannan tsananin wannan likita na yi kuskure wanda ya yi wannan tambayar da ka bada ansa yanzu sa'idu ne mai danyen kifi a can tashar mota da maturu shi a kwamarar baban gidan yusuf na fada eh. tambayar da ya yi ne ya ce wai me yasa ne idan ya yi bacci a waje in akwai farin wata wai sai mura ta kama shi wani lokaci ma har kan shi yake ji yana masa ciwo to likita da farko don mutum ya kwanta ƙarƙashin wata shi na sai ya ciwo ko kuma dai tamfi ne Kwanci a ƙarƙashin wata bai kawo ciwo abin ke kawo ciwo dinnan da daddare dinnan nan domin danshi kuma da irin abubuwa da cikin iska ɗin to wani lokaci shi ke kawo wannan hajiya shi ne har sai ya ji hakan shi na mai eh, ciwo ke sai kan shi amma ba wai dun kwanci a karkashin wata ba ne akwai abubuwan da ke cikin iska a wurin da yake wani lokaci shi ke kawo wannan hajiya to me ya eh. kamata ya yi to hajiya abin yi daidai malami ya daina kwanciya a waje tunda abin bai karbe shi ba yawwa to daina kwanciya a waje kawai <laughs> to ina zai warkar da shi <laughs> to ina fatan kwamarar <laughs> baban gida yusuf yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi To shi kuma ashirin rawan na goma ruwan ɓaure yana da tambaya tambayoyi ne kaman guda biyu ko uku. To hajiya. Da farko ya ce me ke haifar da borin jini ne ga jikin mutum. Wato wai ciwo ne musamman yakan faru da daddare ƙaiƙayi ne kuma da ka sosa sai fata jikinka ta tashi. To ya ce me ke kawo irin wannan. To wannan abin da ke kawo shi hajiya shine wani lokaci kamar mutum ya kwanta da dare akwai wasu abubuwa da ke taban jikin mutum wani abubuwa da basu dace da shi ba ko cikin iskan ko inda yake kwance to wani lokaci in in wani abu ya tabe sai ka je yana jin kaikayin ya tabe wani sai ga wurin ya kaman an ya tashi ya tashi ko an sa wani karfe ne aka zarce a jikinsa eh to me abin yi eh to wannan irin abin da ake akwai yawanci yadda ake maganin sa akwai dan irin abubuwa da ake ga wani abin da kike tsammani akwai wani abu ne da ke faruwa da bai dace a jikinka ba gabaki daya ko inda kake kwanciya ko inda kake kwanciya ko kuma wani abu da ya shiga jikinka zai ba a gane ba so amma akwai magunguna yanzu da ake bayarwa wanda zai rage tsananin sa kuma ya rage wannan kaikayin duk wani lokaci zaka ji kaikayi kake jin masifan kaikayi To likita tana yiwuwa kamar in inda mutum ya kwanta ne bai dace ba in ya canja zai samu sauki? Eh wani lokaci mutum ya canza inda yake kwance yana iya samun sauki. To sai mutum ya lura da abin da yake yi daban. Yauwa in ya so eh, in ya canza waɗansu abubuwa ko kuma inda yake zaune ko wani abu da ya ci ko ya sha. ko kuma da abin da ke amfani da to mutum ya lura da abu da wani lokaci dan canji kaɗan yana kawo irin wannan wani lokaci. To idan duk ya lura kuma bai yiwu ba shine sai ya je ya ga likita. Eh in yayi duk wannan bai lura sai ya je likita. Za a iya wani lokaci ana iya ma ɗaukan ko fatar jikin a duba. A duba a ga ko me. Eh, ko jinin da fatar jikin akan duba a ga me ke sa wannan. To. Eh in aka yawanci akan gane abin da ke sa sannan sai a ba mutum magani. To Allah sa a dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr ladan jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice a yau juma'a ne aka yi wata ganawa mai cike da tarihi domin shugabannin koriyoyin nan guda biyu na kudu na arewa sun gana a bakin layin da ya raba kasashen nasu biyu kuma har sun yi musabaha kuma da lama sauraro aka maka kawo karshen shirin namu sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu amma kafin nan bari mu taya mai martaba sarkin Mina Alhaji Umaru Faruk Bahago mana daurin auren yarsa Maryam Faruk Bahago da angonta Alhaji Hamza Boyi Mahuta wanda za daura a yau Juma'a a fadar mai martaba sarkin na Mina sannan muna ce iyalan madubo babbo ina ibi jada da na umar ba babbo galadima muna dauran auren 'ya'yansu aliyu da naja'atu wanda za a gobe asabar a birnin yola na jihar adamawa da fatan allah ba da zaman lafiya baki daya yanzu a madadin ladin ibrahim ayawa da solomon abo da kuma daryl smith da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri muhammadu lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hatsi idan allah kai mu